Kafin ƙabilun ƙasar nan da dama su fara sabanta don kare su shaharar Malam Bahaushe wajen fatauci da hada-hadar kasuwanci ta watsa a duniya, inda har ta kai wasu gungun Hausawa sukan tashi su shiga uwa duniya don nema da hada-hada iri-iri. Wasu su dawo, wasu su zauna inda suka samu kansu, wasu ma su yi kaka gida har da kafa tasu daular, inda Allah ya kai su. Shi yasa a yau akan samu hausawa da suke zaune zaman 'yan ƙasa a ƙasashe da dama na duniya kamar su saliyo sudan ghana congo abidjan morocco saudi arabia da sauran ƙasashen larabawa kai har da ma india a wannan shiri premier radio za ta kawo muku labarin wasu gungun hausawa kanawa da bazamarsu ta neman dutse na yin tsakiya da jigida suka ƙare a ƙasar india a ƙarni na dubu ɗaya da ɗari biyar miladiya wato shekara kusan ɗari biyar da suka wuce kenan. Wannan mutane da a yanzu ake kiransu da Shimali Indian wato Hausawan Indiya, sun ce asalinsu Hausawa ne kuma sun yi balaguro ne daga Kano a ƙarƙashin shugabansu da suke kira Baba Gori. Tofa kun ji baba gori ko mutumin gora ne na garin malam ko gogori da ke karamar hukumar bagwai wa ya sani allahu alam a yanzu dai suna nan zaune a garuruwan barat da ratanpur da junagot duk a jihar gujarat ta ƙasar india ga sunan baƙaƙen fata 'yan india kuma har yanzu suna riƙe da addininsu na musulunci duk da dai yarensu na hausa ya ɓace sai yaren gujarati na indiya har ma suna ikirarin su ne suka fara gina masallaci a ƙasar ta indiya shimali indian sun yi fice da suna a ƙasar ta indiya sun shahara wajen sarrafa dutse mai launi iri-iri da ake yin kayan wuya da yarna mata da makala su a kayan ado da alatu har ta kai a yanzu a duniya mafi kyawun irin waɗannan duwatsu akan makala musu suna gori Ka bar bahaushe in ya baka haushi ma wani lokaci zai baka mamaki da al'ajabi. Zuliya Dan Isa Bellaja, Premier Radio.